baki mai yanka wuya. Jam'iyyun siyasa masu tasowa na zargin manyan jam'iyyun da suka rike madafun iko da kassara Najeriya. Lamarin da yasa suke ganin dama ce ta samun nasarar su a zaɓe mai zuwa. Jama'a Assalamu alaikum. Tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya a shekara ta 1999, jam'iyyu biyu ne kacal na PDP da APC suke shugabantar ƙasar a cikin shekaru 23, a yayin da a matakin jihohi kuma su ɗin ne suka firin rinjayen madafun iko tare da wasu ƙananan jam'iyyu da ke samun wasu kujerun zaɓe jefi-jefi. a wani zaman muhawara da sashen hausa na muryar amurka ya gudanar a tsakanin 'yan takarar gwamnoni biyar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyu daban-daban daga jihohi biyar na arewacin najeriya su kansu manyan jam'iyyun na pdp da apc sun zargi juna da kasawa musamman ta haujin tsaro tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa muhammad umar bago shine ɗan takarar gwamnan jihar niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc jam'iyyar pdp ita ne ta sama wannan iftala'i duka na farko sun siyar da kadarorin najeriya kaf makawuninsu talaka beda ko dan talaka beda abin da zai yi buri zai zo mora a kasan shi na najeriya sun siyar da najeriya bayan haka jam'iyyar pdp ba ta huta haka ba ta tabbatar ta kafa maganan cin hanci da ya zama al'ada a najeriya saboda ma'aikatan gwamnati ga baki ɗaya jam'iyyar pdp sai da ta sa cewa kafin a yi maka abu sai ka bada abu ya zama kamar cewa dole ne gratification ba da cin hanci ya zama dole bayan haka duk abin da talaka zai more ni dan majalisa ne shekara goma sha biyu gidan ma da za mu kwana a ciki na gwamnati sun siyar makawunansu sai da ka ci bashi ka kama gidan haya ba ka da gida da zaka ce ka zo kamar kasan ka aiki to wanda ke ma gwamnati aiki ma'aikacin gwamnati da albashin shi yake dubu ishirin dubu talatin a idan shi ana ta cire kuɗaɗe ana siyar da kadarorin kasan eh, nan ya bai da komi ka ce shi ba da ci hanci ba ko ɗan sanda da kuke ce dan sanda shi rayuka biyu gare shi ne ɗan sanda ma yana nema a taimake shi 'ya'yan shi a bashi gida mai kyau ina ne bariki yake da ce wannan gidan polis ne duk sun siyar. To sai dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano Sadiq Wali yana da ra'ayi akasin haka. Yan an ce PDP ta yi sata, waye foundation in APC. Su waye, duk ai kullum maganan nan ake ta PDP, PDP, PDP, PDP. Duk wanda ya sata ya rasa gindin zama ina yake zuwa. APC yake guduwa. Ko sata ka yi a wani wajen in ka koma jam'iyyar APC an yafe maka. Guda nawa aka yi? duk gwamnonin da suka je suka yi sata a karkashin pdp suka koma apc yanzu suna ina yawanci suna senate suna tare da dokaji suna nan suna zaune suna kallon juna suna duba rudu. A wannan karin dai wasu daga cikin ƙananan jam'iyyun da ake gani kamar ƙanana ne na ganin cewa koma bayan da manyan jam'iyyun na PDP da APC suka kawo wa ƙasar a cikin shekaru 23. Ya sa a wannan karon suke hasashen samun goyon bayan 'yan Najeriya da suka ce yanzu haka suna bukace da samun sauyi. Dr. Umar Ardo da ke takarar gwamnan jihar Adamawa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP ya yi tsokaci kan cancantar 'yan takarar shugaban ƙasa na manyan jam'iyyu. Da Atiku, da Tinubu, da, da Kwankwaso, duk wanda ya san yadda zaɓuɓɓukan Najeriya yake, ai bai canza ba daga independence election. Akwai ino catchment areas wanda za ka ce wannan nawa'i nan ne, akwai action group. Action group nan inda suke zaɓe bai canza ba har gobe maganan kwankwaso magana ce na kano da southern jigawa da kuma zaria division of uh, kaduna state da kuma malumfashi funtua area da kuma eh, jos north local government nan ne nepu yake nan ne prp ta yi nan ne tinibun eh, eh, eh, kwankwason din duka karfin su haka ne pdp ya ta shiga wa kanta rigima saboda kaga in ka dubi all the votes da atiku yake samu bai taba cin one state a west ba sannan a northeast din bai taba cin four states na northeast ba bai taba cin gombe ba bai taba cin bauchi ba bai taba cin borno ba bai taba cin yobe ba abinda zai canza fatan nan yana da wuya dan abu kaɗan haka ba a canza shi shi ma dan takarar gwamna na jam'iyyar PRP a jihar Katsina Imran Jino yayi nasa nazarin. Ana magana duk wanda zai fito yanzu ya magana Tinubu bayan mun ga irin tamɓelen da gwamnatin buhari ta yi da kuma lalacewar shugabanci da aka samu saboda rauni na, lafiya da kuma yawan shekaru da aka samu har mu kawo wani yanzu ɗan shekara 86 mai fitsari a wando wanda yake faduwa yana tafiya sannan maganan da ake ma shi tunubu da ake cewa ya taimaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suka kawo gwamnatin nan duk tambelen da ake da duk bala'in da aka shiga da kashe-kashen da aka yi Najeriya bai taba fitowa ya magana ba ko yayi wani abu wanda zai nuna cewa baya tare da shi ko-ko gwamnatin nan ta gyara domin ana so a ci nasara amma bai taba yin shi ba ba abin da ya taba yi kawai sai yanzu ga tsumbulci a shekara 86 ya fito ya ce zai takarar shugaban kasa in ka hada shi da Joe Biden na America America institutions ɗinta dukkan su a develop ko jaki aka aje yanzu jaki mai hahin hahin aka aje akan kujera shugaban kasa zai yi abin da ya kamata to sai dai kuma Umar Bago ya musanta zarge-zargen da aka yi wa 'yan takarar su shari ne wannan shari ne amma maganan gaskiya eh, ko dole mutum zai tsufa tsufa tsufa ya riga ya zama dole ma dan adam to ko da mutum ya zama retired ba dole bane ya zama tired a kwanyen shi eh, daga america ka zo shugaban kasan amurka na yanzu biden ife me shekarun shi ya tsufa ko bai tsufa ba to 78 to me bambanci da tinubu kuma yana lafiyan jiki ne ba shi da shi amma tafi ko ya kai shekara 90 mun yadda abin da ake cewa amma dai yana da tunani yana da kuma kwakwalwa yana da lafiyan shi na kai mu abin da muke magana shine tinubu ya taimaka ya yi gwamna ya taimaka ma jihar lagos kowa ya gani jam'iyyar apc din da ake kira da kanta ya yi ruwa ya tsaki a cikinta mu ma kanmu na 'ya'yan jam'iyya din da kuma su ma ba 'yan jam'iyya ba da 'yan kasuwa akwai mutane da yawa da ya taimaka ma ba wai ya dauka kuɗi ya baka ba a'a ya tabbata an kirkiro da abubuwa da yawa ai yayi magana ya ce ai tsufa ya yadda ya tsufa a jiki amma kan shi bai tsufa ba da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ba za su isa su bude baki su yi magana ba saboda me saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka crisis da najeriya take ciki yanzu wa kawo shi ai jam'iyyu guda biyu nan ne kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin pdp ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a dora kan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo ba idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk dan najeriya ma ba shi laifi tunda shi ma na cikin najeriya jam'iyyar apc da manufofinta ba ta yi ma mutanen najeriya laifi ba amma waɗanda suka jagorce mu a wayansu wurare sun yi laifi idan janar muhammadu buhari ya yi laifi a dan jam'iyyar apc a shugaban ƙasar najeriya idan dai za a ba buhari laifi dan yana dan jam'iyyar apc to duk dan najeriya ma ba shi laifi tunda shi ma na cikin najeriya saboda haka in ka ce wai 'ya'yan cikin garin ko cikin kasar nan ko 'yan cikin jam'iyya dole laifin jam'iyya ya shafe su baki ɗaya to mu ma 'yan najeriya duka laifin buhari ya shafe mu har kai zaben najeriya jihar kano a arewa tana da rikicin jahohi jihohi da suke ba da suke da siyasa yau kuma ba wani dan arewa da in wani duk wani abin da ya samu dan Najeriya ko dan arewa a wani yanki na faɗin ƙasar nan da faɗin duniya yake zuwa ya taya su kuka sai sai Rabiu Kwankwaso za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.